فذكر إن نفعت الذكرى don haka ka yi wa mutane wa'azi da wahayin da muke yi maka na alkur'ani kuma ka tunatar da su matuƙar za a ji wa'azinka